الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوك أنا وتا أكو وتا جمادة الآخرة كوهدني a'a ba biyu uku da insha Allah watan juma'a da akhirah shekara ta ɗaya da talatin da ɗaya hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga birnin Makka zuwa birnin Madina wanda kuma shine ya dace da da goma sha shida ga watan um, biyar shekara ta dubu biyu da goma a lissafin turawa za mu ci gaba da karatu wannan lissafin albarka na صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها مع الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى أتشوانا مسلاتي من البركة أنا مسجد الأنصار unguwar NNDC kwatar sharaɗa garin Kano kenan fatan mu Allah ya fahimtar da mu daidai kuma ya kautar da mu daga kuskure idan ba ku manta ba a satin da ya wuce a ah, muna magana ne akan as-sutratu wa wujubu ko magana akan sutura da kuma wajibcinta akwai wani bawan Allah da ya je mana suturori masu yawa a nan masallaci Allah saka masa alkhairi suna nan har an fara amfani da su Allah ba shi lada um, za mu tashi ne akan faɗin su cewa wa salla marratan ila shajara wa kana ahyanan yusalli ila sarir وعائشة رضي الله عنها مبتجعة عليه تاتا قطيفتها مما كرنت ولنا ينزل متاشني أما جنس تاتشي وكان صلى الله عليه وسلم لا يدع شيئا يمر بينه وبين السترة وقد كان مرة يصلي إذ جاءت شاة تسعى بين يديه فساءها حتى ألزق بطنه بالحائط ومرت من ورائه من زم الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يا كسن بايا بل وانا أبو يوشي تقبنسا tsakaninsa da sutura idan yana sallah baya barin wani abu ya wuce tsakaninsa da shi da sutura idan ya kafa sutura to baya barin wani abu ya ratsa tsakaninsa da shi da sutura kaddara yanzu wannan teburin shine sutura ta ina yin sallah to wani abu ya zo ratsa tsakanin shi da suturar baya bari amma idan bayan suturar ne wannan ya juz jayiz ne ya halatta ko ina fatan muna fahimta jayyid am fagar kana marwatan yusalli id ja'at shatun tas'a wai dai wata rana manzon Allah yana yin sallah sai ga akuya ta zo tana sauri tana gudu akuya fa sha akuya ta zo tana sauri za ta wuce ta gabansa fasa'aha ai fasabakaha sai shi ma ya yi sauri ya yi ta akuya ne ta taho fit za su wuce ta gaban sai yana sallah dan a nuna maka bai halatta ba ka bar wani abu ya wuce ta gaban ka idan kana sallah daidai da akuya da ta za ta shuɗe ta gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya yi ta sai ya wuce ma'ana ya hana ta wucewa hatta alzaka batnahu bil ha'id har sai da ya kafa wato cikinsa da katanga da bango wa marad min wara'ihi ta wuce ta bayansa annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah yanzu nan bango ne ko daddana yanzu nan ina tsaye ina sallah ta tashi kai yanzu haka ina yin sallah ga sufura a gabana to sai akuya fa akuya fa ba mutum ba fa kaga dabba ai babu babu takalifi a kansa ko ba ka bane to yana sallah aka sai ga dabba ta zo za ta wuce yanzu daukadara wannan ginin shine suturata wannan karatun mu yanzu da muke yi annabi baya barin wani abu ya wuce tsakanin shi yana yin sallah da suturarsa sai dai wanda zai wuce din ya wuce ta gaban suturan ko ya wuce ta bayansa to wata rana yana yin sallah sai akuya ta zo za ta wuce ko dabba ta zo za ta wuce ta taho tsaya tana sauri fasa'aha shi ma sai haka kaga alzaka batnahu bil ha'is kenan ya hada gangan jikinsa da ne da katanga wa marrat min wara'ihi sai ta wuce ta bayansa da Allah wannan me yake nunawa yana nuna mana wato muhimmancin sanya sutura ɗaya kenan sannan kuma rashin halaccin wani abu ya wuce ta gabanka in dabba ta an hana ta wuce ta gabanka to ya halatta kamar yaro karami ya rinka wucewa gabanka saboda yaro ne shi a ce ai yaro ne ai ba komai yaro ne a'a wata rana a haramin madina a yanzu sallar juma'a muna zaune ana ana ana jiran liman ya zo kenan na zo na kabbar sallah ga sutura amud kenan sai wani yaro sai ya zo a yaro ne dan balarabe ne irin yaran nan ɗan ɓacin nan yana ta gudu yana tsallaka mutane da ya zo sai na tare shi na hana shi wucewa yayyayi ya wuce ya je ya dawo ya je ya dawo na hana ashe idan ya jawo shi kuma yana zaune kusan da na idar da sallah assalamu alaikum assalamu alaikum an idar da sallah an gama hudu sai shi sai dan balarabe sai yake ce mu an tayo shi تشهد ولا السبيل ايش تم اخوه ان يمر بين يديك ايش انت ما في رهبه يا يا ذات هنا wannan yaron ya wuce yaro ne karami ya zaka ana shi wuce kai ba ka da rahama ne nace mana ar-rasul sallallahu alaihi wa sallama an an yamurra shakhsun bayna yadayhi wa huwa fi salah nace manzon Allah ya hana idan ana yin sallah wani ya zo wuce ta gaban shi لا هذا ولا السفير هذا ولا السفير ويا وانا يا رو نتلمي نتشي فقد حاولت شاة يوما ما أن تمر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فساءها فسابقها فلم يترك الشاة أن تمر بين يديه فإذا منع الشاة أن تمر بين يديه فمن باب أولى أن يمنع الإنسان أن يمر بين يديه إذا هذه هكذا تشيها أنا الدبّة ta wuce ta gabansa to ainihin babu aula ya hana mutum ya wuce gaban shi ina fatan kuna fahimta yo ai karewar bai han karshen hankali ne dabba ko to ya kamata a kiyaye dan saboda akwai waɗanda za ga suna yin sallah idan yaro ya zo wuce ba su da matsala sai su kyale shi ya rinka yana yana yana wucewa ta gaban su ba tare da sun hana ba a'a kada a bari wani abu ya wuce ta gaban mai sallah wannan hadisin imamu tabarani ne ya fada shi a cikin wato al-mujam al-kabir daga amr ibn hakam da kuma imam al-hakim ya fi da shi a cikin littafin sadrak shi kuma hanyar tanyar musa bin isma'il da ibn khuzaima shi ma ya fi da shi tanyar al-haitham ibn jamil dukan su sun fitar da shi ta riwayar jarir ibn hazim an ya'la bin hakim da zubair ibn kharzit an ikirmata an ibn abbas hadisi ne ingantacce kuma yana da hanyoyi da yawa wanda imam bai baihaqi ya fitar da shi mun fahimci wannan sakon jayyid wa salla salatan maktubatan fa damma yadahu falamma salla qalu ya rasulullah أحدث في الصلاة شيء قال لا إلا أن الشيطان أراد أن يمر بين يدي فخنقته حتى وجدت البرد لسانه على يدي وعلم الله لولا ما سبقني إليه أخي سليمان لم تبط إلى سارية من سوار المسجد حتى يطيف به ولدان أهل المدينة فمن استطاع ألا يحول بينه وبين القبلة أحد فليفعل annabi sallallahu alaihi wa sallama wata wataran yana sallar farilla wa salla salatan maktubatan yana yin sallar farilla fa damma yadahu sai aka ga ya haɗe hannunsa haka ya matsi ya haɗe hannunsa yayin da ya idar da sallah qalu ya rasulullah a hadasa fi salati shay sai suka ce ya manzo Allah shin wani abu ne ya faru a cikin sallah mun ga kana sallah ka matse hannunka ka haɗe hannunka wannan sai yake nuna ashe su sahabbai duk abin da suka ga annabi yana aikatawa suna tambaya dan inda fa'ida a fa'idantar da su su ma su aikata ba wai a ce wai wai babu tambaya ba ka sa ko wanda suke cewa ba tambaya in ka ga malamin ka yana abu karkai tambaya duk wanda ya zo ya tambaya ya ce malamin sa me yasa ya abin nan to ba zai rabauta ba a'a a manhaji da aqida ta ahlus sunnah wal jama'a فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر كتنبي أهل الذكر كتنبي ما أبو تعيلني إن ده أبنى بكساني بك تنبي شسا بابو باب باب wato babu ɗalibin da yake da cikakken ‘yanci da samun jin daɗi da walwala wajen karatu irin ɗalibin sunna wanda yake zaune a makaranta ta sunna in malami ya yi bayani yana da dama ya ɗaga hannu ya tambaya amma akwai waɗanda ba a tambaya in kai tambaya sai a ce duk wanda ya ce wa sa dan me yasa akai kaza ko me kaza to wai da zai rabauta ba har abada to kaga wannan ya saba wa qur'ani kuma ya saba wa karantar annabi yanzu anan ai za su iya cewa a'a bai kamata a tambaya ba wata ila wa'ayi akai masa kaza ya faru kamar yadda mun karanta da ku yana cikin yin sallah kawai sai aka ga yayi baya baya ya cire takalmansa ba su haƙura ba da aka idan da sallah sai da aka tambaya kaga ashe wannan yana nuna halaccin tambaya in an yi wani abu baka gane baka tambaya kamar yadda ya zo a a a a a yana yin azumi misali yana wucewa sai ya hana su sai suka ce to me yasa ya rasulullah kai kana yi kuma mu kana mu yace inni lastu ka hayatikum inni ut'amu wa usqa ni ba irin ku bane ni ana ciyar da ni ana shayar da ni kaga wannan yana nuna me suna yin tambaya kenan ko ba ka bane ba wata rana yayi sallah ya idar sallah mai raka'a hudu sai ya musu raka'a biyu yayi assalamu alaikum ya tashi ya juya ya koma wani guri ya zauna ma kowa ya shiru kwarjinin annabi ana tambaye sai wani mutum mai suna zulairai ya ce ya rasulullahi a hadafa fi salati shai, shi ya Allah wani abu ya faru ne a sallah duk sauran suka kasa tambaya hadda Abubakar da Umar a ciki kwarjinin annabi hana ba su iya sa ba amma an da manzo Allah ya bayar a wannan lokacin saboda shi yana ganin ba abin da ya faru sai annabi ya ce babu abin da ya faru sai ce a a a a yace kai rafkanwa ne ko kuwa dai an yi ragi ne a sallar kai mantuwa ne ko kuwa dai ragi akai a sallar a nufi salatu am nasita rage sallar aka yi mai raka a hudu ta raka a biyu wahayi aka ma a cikin sallah aka ce a mere ta a biyu ko ko dai mantuwa kai ashe wannan ya nuna shi ba manzon Allah ne dukan gaba ɗaya sallar ma shi ya kawo ta ko to amma an ga yayi wani abin da ba a saba ba sai aka mai aka tanda? a lokacin manzon Allah yake cewa babu abin da ya faru shi ba mantuwa yayi ba kuma ba rage sallar aka yi ba sai zule dai ne ya ce bal qad nasita yace to in dai haka ne ku tabbas annabi kai mantuwa wannan sai nuna cewa ashe dai suna tambayan annabi sai annabi ya tambayi sauran bai yake cewa haqqun ma yaqulu zulaydin gaskiya ne daidai ne abin da ne yake faɗa suka ce eh lokacin suka samu damar magana saboda an bude musu kofa suka ce eh haka ne ya tashi ya tsaro na koyi guda biyun nan sannan ya ba'adi yanzu inda ba sa yin tambaya da da a samu wannan hukuncin da ka yi tambaya duk abin da ba a gane ba a tambaya in malam ya ka tambaye shi abin da bai sani ba sai je karanto ko ya je bincike da shi addini dan bincike ne ayi ai malami bai zama malami ba sai da ya bude littafi ya karanta ya bincika abin da ya rikice mai bai gane ba shi ma tambayi na gaba da shi ai ko ba ka bane manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam shine malamin malamai to an tambaye shi sai wani kuma daga baya ce bari a tambaye shi ba a a fahimtum to shine sai ya ce la a'a ba wani abin da ya faru a cikin sallah babu wani abu na canji illa anna shaytana arada an yamurra baina yadayhi sai dai ina cikin sallah ne shaydan sai ya so ya wuce ta gabana shaydan ya so ya wuce ta gabana fa khalaqtuhu sai na shake shi fa khalaqtuhu al khalq shine shaka ka murde wuyan abu shine al khalq hatta wajadtu barda lisanihi ala yadayhi annabi ya ce da na shaƙe shi wato sai da na ji sanyin harshensa a hannuna ɗin guda biyu ya shaƙu kenan da aka shaƙe shi sai buɗe baki ya annabi ya ce sai da na ji sanyin harshensa a hannayena ya ce waye mullah ina rantsuwa da Allah waye mullah kamar ka ce wallahi ko ka ce billahi ko ka ce tallahi shine waye mullah wannan ya nuna shi ya halatta kai rantsuwa in kana ba da labari akan wani abu ba laifi bane laula ma sabaqani ilayhi akhi sulaiman da ba dan abin da dan uwana sulaiman ya riga yi wai dan uwansa sulaiman sulaiman dan gidan annabi dawud annabi dan annabi ko yace da ba dan abin da dan dan uwana sulaiman ya riga ni ba lartubita ila sariyatin min sawari masjid ai da sai na sa an ɗaure shi shiwa shi shaidan bayan na kama shi na shaƙe shi sai na dawo da shi a ɗaure min shi a fila daga cikin filolin masallaci wannan ya nuna ashe masallacin annabi yana yana da filas kenan an gane ko akwai abut filoli menene abin da dan uwan Sulaiman ya riga shi annabi Suleiman ya yi addu'a ya roki Allah ya rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab ya Allah ka bani mulkin da babu wani ɗan adam kuma da za ka ba wa bayana Allah ya ce na amsa na baka to shi yasa Allah madaukin sarki ya ba wa annabi Suleiman mulki ya ba shi ilimi ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنون من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس قل منا منطق الطير وانا نسكي ملكه يتشي وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وهشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يأتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها صور هنا جنب قالت تروى النبي سليمان وقال ربي أوزعني أو فتبسم ضاحكا من قول من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين بركجي وتفقد الطير ينمي أنسو شاء النبي داود النبي سليمان ينا معاملة حتى بأنصي ينا إيا أي كان أنسو يتجيكي كذا شين أنسو الهدى هدى وترانيني ميشي بساميشي وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدى هدى أم كان من الغائبين لأؤذبنه عذابا شديدا أو لأذعنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحدت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين yace ina tsuntsun ya ce lalle yau sai ne azaba in ya dawo ashe wannan ya nuna Allah ba shi mulki kenan la yan bazi li adin min ba'di ya ba mulki yace wallahi yau sai ne azaba kai aula ay azbahannahu ko in yanka shi aula ya ko ko ya zo min da hujja bayyananniya fa makata ghaira ba'idin sai ya zauna ba da tsawon lokaci ba fa qala ahattu bima lam tuhid bihi wajituka min saba'in bi naba'in yaqin tsuntsu ya dawo alhuda huda yace tab ayyau na zo da wani ilimin da baka da shi ka duba ilimin ilimin da Annabi Sulaiman Allah ya ce Allah ba shi ilimi tsuntsu ce yau na zo da abin da baka da shi baka sani ba na zo maka da labari na yaƙini daga garin saba بسبع وجئتك من سبع بنبع يقين to kaji abin da ya ce mai alhuda huda duk bayani alhuda huda ne inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay wa laha arshun azim yace wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lishamsi min dunillah وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وهم لا يهتدون الله يسجد لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون سيدنا سيتي سننظر قال سننظر أصدقت أم كنت من من الكاذبين يربو توسيقا yace na je na tarar da wata mace tana mulki ta fi ka mulki mutanenta su ne mata sujjada ba Allah ba imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay an bata komai kai walaha arshun azim tana da wani babban gado na mulki wannan ba duk tsuntsu ne yake bada labari wa annabi Sulaiman wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lish-shamsi min dunillah ga shirka suna bautar wannan Allah shi dai ya kayata musu ayyukansu fasaddahu an as-sabili fa hum la yahtadun Allah yasjudu lillahi alladhi yukhrijul khabara fis samawati wal ardh wa ya'lamu ma tukfuna wa ma tu'linun sai ce to shikenan sanan duru asadatta am kunta min al-kadhibin za mu gani labarin ka huda huda gaskiya kake kokariya ne idhab bi kitabi hada dauki wannan wasiƙa ta waka tafi da ita kaga mulki kenan ya bawa tsuntsu wasiƙa ya bawa al-huda wasiƙa yana jin magana tsuntsu tsuntsu yana jin maganarsa idhab bi kitabi hada fa alqif ilayhim thumma tawalla anhum fanzur ma za yarji'un idan ka je ka jefa musu takaddan nan wasiƙa ce daga gare ni ni Sulaiman sannan kuma ka ga me za su dawo mana da amsa tsuntsu alhuda da ya dauki takarda ya kaita, ta ya je ya jefa ta bayan Allah ta dauki takarda ta bude ta karanta kalat sai ta ce ya ku mutane na inni ulqiya ilayya kitabun karim innahu min sulaimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim Allah ta'alu alayya wa atuni muslimin an fa aka kawo min wasiƙa babbar wasiƙa daga wuri babban wuri ga abin da ke ciki innahu min sulaimana ba wani dogon bayani takarda ce daga sulaiman wa hu bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai girma mai rahama mai jin kai Allah ta'alu alaihi wa tuni muslimin ce bilkis da ke da masu miki bauta kar ku wani girman kai ku zo nan a matsayin musulmi duk ku zo ku mi kauya kaji mulki kenan alhuda wanda ba ya ce mata ba ya ce masa walaha arshun azim wa uke bi kulli shay walaha arshun azim amma nan bai tsorsar da shi ba saboda ya roki Allah Allah ya bashi wani mulki ce wato ni musulmi ku zo mun kuna musulmi sai ta fara shawara qala ya ayyu al malau aftuni fi amri ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadun sai sojojin suka ce qalu nahnu ulu quwwatin وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمري أنا ما أبو تاكر فينا من يأتي الأمر ينا عنك يأتي من ملكي دون وقت أبن ذاك أمرني أولو قوة وأولو بأس شديد فانظري ماذا تأمرين قالت ستشتو إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أئذة أهلها أذلة وكذلك يفعلون ta ce to su masu mulki idan sun zo sun shiga gari sun shiga alƙarya absaduha ba ta gari suke yi in ji ta ba ka ga jama mai mulki ne to ta ga za a kwace mata mulki ba dole ta faɗa gaba wa ja'alu izzata ahliha azilla sai su mayar da manya ƙanana wani lokacin masu mulki in sun zo haka suke ta'addanci babba sai su mayar da shi ƙarami su danne to sai malamai suka yi sabani Allah ne ya ce wa kadhalika yaf'alun ko ita ce ko suka ce Allah ne ya ce wa kadhalika yaf'alun tabbas haka suke kin yi gaskiya bil kai sai ce bari inni mursilatun ilaihim bi hadiyya fa nadiratun bima yarji'ul mursalun bari in gwada shi in mai kwaɗayin duniya ne in mai son wani abu ne zan tura masa aiki ta tura masa aiki da kayan duniya zan gani da mai yan aikin za su damun da shi إني مرسلة إليهم بهدية, بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون عند اتساق وعن كيوى النبي سليمان فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما أتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم ساغرون ni za a ba wa kyauta ina cewa ku dawo ku dawo musulmi a tattare mun kayan duniya a bani to abin da Allah ya bani ya fi abin da ku za ku bani ku shirya mana rundunar yaƙi za mu tafi za mu je mu yaƙe ta to haka aka yi abin da na ida ne na Allah nake so in san muku yanzu waye ya kai wannan sakon har annabi Suleiman yake magana da wannan matar alhuda huda to annabi Suleiman yana sarrafa aljanu in ka dama aljanu za su zo zai magana su ce ku yi kaza kar ku yi kaza iska idan ta zo ya sai da zai sarrafa ta duk wani tsuntsu idan ya zo ya san magana shi to karewa dai tururuwa dai tururuwa tururuwa tururuwa cin naka annabi sulaiman yana jin magana ta to ya roki Allah Allah ya bashi mulkin da kada ya bawa wani bayan shi ya riga yayi addu'a ya rufe kofa manzo Allah ce da ba dan dan uwana Suleiman ya roki ya roki ubangiji na Allah ba shi wani abu ba kar in zo ne tarayya da shi na shiga cikin mulkin sa wallahi ni ma yau sai na daure aljannan nan in daure shi yaran Madina su zo su jajjefe mana shi gobe da safe kun ban ci sakon bayye shiken yace hatta yatifa bihi wildanu ahli ahli al-Madina har sai yaran Madina su yi dawafi a sa su kiyaye su jajjefe shi gaban yaro ko in ya ga ce dan mun sai jifa to shine manzo Allah faɗi sakon a Allah ya hula bainahu wa bainal qiblati ahadun falyaf'al duk wanda ya samu ikon kada ya bari wani ya shiga tsakaninsa da shi da alƙibla to ya aikata haka in dai kana da iko kaka bari wani ya shure ta gaban ka wai ma'allar shahid ne uku anan gurin shi ne ashe malam ko shedan ne inda kana ganin shedan ne ko aljani ne in zai wuce ka shake shi ko aljani ne kaga wannan shine hujjar da ke nuna malaman da suke cewa ya halatta ka yaƙe shi din falyuqatilu ka iya amfani da hannu wa in kana akwai wasu malaman da suka ce ba ya halatta yi amfani da hannu ba ba za ka yi amfani da hannu ko kai wani aiki mai yawa ba ba za ka yi wannan ba akwai malaman da suka faɗi wannan Allah musu rahama amma na hadisin kaga yana nuna shi a iya amfani da ne da hannun a yi tasarrufi tunda annabi ya shaƙi ne ya shaƙe wuyan shaidan kun banci wannan to ko shedan ne malam in dai ka ji motsin sa zai wuce to karka bar shi ya wuce kaga ai ta ai annabi ya rufe kofa ko to wannan hadisin hadisi ne um, mai kyau kuma hadisi ne ingantacce tabbatacce daga annabin tsira sallallahu alaihi wasallam da daru kudin ya bada shi da imamu ahmad da imamu tabarani a cikin mu'jamul kabir ta hanyoyi da dawa daga sumak ibn harb ta jabir ibn samura um, imam nawawi Allah ya masa rahama a cikin sharhin sahih muslim sai yake cewa a cikin wannan hadisin fihi dalilun ala anna aljanna mawjudun idan kun lura da wannan hadisin dalili ne karara da yake nuna cewa ashe dai akwai aljanu ku fahimci wannan maganar saboda akwai waɗanda suke inkarin cewa babu aljanu ba su yadda akwai aljanu ba wa annahum qad yarahum ba'd al-adamiyyin imamu nan yake cewa kuma wasu daga cikin yan adam sa iya ganin suwa sa iya ganin wato aljanu am Allah ya ce innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum ko lallai shaidan yana ganin ku da shi da rundunar sa ta yanda ku ba ku ganin su yanzu ka ga wannan aya ya nuna ta nuna cewa ba a ganin su ba a ganin me aljanu to sai wasu malamai suka dauki wannan aya cewa ashe aljan ba a ne ba a ganin aljani saboda Allah ce min haythu la tarawnahum ta yanda ko ba ka ganin su to ya aka yi annabi ya ganshi kuma ya shage shi to shine malaman tafsiri suka ce wannan mahmulun ne alal ghalib mafi rinjaye ba a ganin aljani an gane ku mafi rinjaye ba a ganin aljani da a ce kwata kwata ba a ganin aljani ko to ai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai ba zai ganshi ba sallallahu alaihi wa sallama kuma da manzo Allah bai ba da labari cewa ya gani ba kuma da abu zai ma kama shi ya daure shi ba kuma da ba a ganin sa da bai ce barin daure shi gobe yaran Madina su zo su jajjefe shi kewa jikin shi ba ko ba ka bane ashe ayan ba tana nuna kwata-kwata ba a ganin aljani bane ba tunda har an ba da dama shi ya gan shi aljanin kuma yace da ba dan addu'a Sulaiman ba ko to da da da da da na daure shi yara sun gaishe ashe zai iya yiwa ne a gaishe din wannan duk dalili ne ƙarar da yake nuna haka imamu alƙadin iya da ya ce a'a abinda ake nufi ba a ganin aljanu ne akan sura su da halittarsu yadda suke ba zai yi kaga aljani akan yadda halittarsa take ba ta asali saboda aya din tace innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum la tarawnahum din ai la tarawnahum ala surati khalqihim al-asliya halittar su ta asali yace ba wanda ya ya gansu akan halittar asali sai dai annabawa amincin Allah ya tabbata a gare su to waɗanda aka ce sun ga aljanu fa a cikin mutane sai dai su gansu ba a wata ba sura irin ta aljani ba sai dai su gansu a wata kama daban kamar yadda ya zo a cikin wasu hadisai amma malamai suka ce a wannan maganar ba haka take ba babu wani isnadi ingantacce da ya goyi bayan wannan magana ta alƙawar iyab ina fata ana fahimta wannan hadisi da muka karanta na magana a kan aljani yan aƙidar ahmadiyya alƙadiyaniya kenan su sun kafin irin irin waɗannan hadisai sannan kuma suna inkarin su su yan ahmadiyya su ba su ma yadda wai akwai wata duniya ta aljanu ba sam duk dan ahmadiyya bai yadda da aljanu ba idan an samu nasi a cikin qur'ani ko hadisi da ya magana akan samuwar aljani to tawilin suke sai su kore shi sai su canja mai ma'ana Allah ya ce qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun min aljinni ko faqalu inna sami'na qur'anan ajaba kaga wannan qararai annahu sama'a nafarun min al-jinn dan ahmadiyya da suka zo kan ayan nan sai suka ce annahu sama'a nafarun min al suka ce al a cikin alqur'ani yana nufin al ne yawwa jazakallahu in an ce a cikin yana nufin mutane kaman albashar kenan suka suka fitar da abin da qur'ani yayi bayani suka canja suka dora shi akan ma'ana da manufa irin tasu suka yi tawili to daman kuma ai tabi'a dan bid'a ne yin tawili da kuma an ainihin wato canja ma'ana ta alqur'ani dan ya goyi bayan aqidarsa wato shi sharrin dan bid'a sai yayi bid'ar sai ya shiga cikin qur'ani da hadisi ya nemo mata dalili ba wai tsayawa zai yi lalumo qur'ani da hadisi ya aikata abin da qur'ani da hadisi ce ba a'a ba haka zai ba sai ya yi barna sai ya nemo dalilin da zai goyi bayan sa dan haka idan ya zo neman dalilin nan duk wanda ya samu in zai iya murde shi sai murde shi kawai ya dora shi akan manufa irin tasa to Allah kiyaye mu wa kana yaqulu sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana fada wa kana sallallahu alaihi wa sallam yaqulu إذا صلى أحدكم إلى شيء يسره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره وليدرع ما استطاع وفي رواية فليمنعه مرتين فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا كسن شينا idan ɗayan ku ya zo yana yin sallah ya sanya sutura a gabansa shai 'un ya yasturuhu hominan nafi kuma fa'ara da ahadun an ya na baina daihi wani ya yi nufin ya zo ya wuce ta gabansa ya ga wato ya murra kenan baina Ba za Allah ya ce falyadfa na harihi to ya an gije shi a ƙirjinsa. ya an gije shi a kirjinsa za mu zo mu aikata shi aikace mu. kuma ya kokari ya tare ya toshe iya daidai gwargwado kar ya bari wani ya wuce ta gabansa a wata riwayar annabi ya ce fa fal yamnahu fa ya hana shi marratayn sau biyu fa in aba in yaki in ya sake dawa na uku wal yuqatil to ya yake shi kawai fa inna ma huwa shaytan ai wannan shaytani ne kawai wannan hadisin imam bukhari ya da shi da imam muslim da imam nasa'i da imam darami da imam malik ma ya da shi a cikin muwatta da imam tahawi da ibn khuzaima da imam al bayhaqi da imam ahmad duk waɗannan malamai sun ruwaito wannan hadisi kuma hadisi ne tabbatacce ingantacce to anan gurin abinda manzo Allah yake nufi ka zo ka tashi kana yin sallah sai wani zo zai wuce ta gaban ka. to annabi ya ce ka an gije shi ta kirji shi ne fi naharihi in Allah ya kaddara kana sallah wani zai zai wuce ta gabanka to sai ka sai ka seta kirjinsa sai ka ture shi ta kirji an fahimce ni yanzu ina yin sallah haka kuntu usalli fa da ahadun an yamurra bayna yadai gani anan bismillah malam ka so ka zo ka ta gabana ina cikin yin sallah to sai ne ma haka ka gani idan kuma bismillah idan kuma falyamna'ahu ne in hana ka to zai iya haka taho ka gani sai ne haka kaga ai manatuhu na hana shi ko idan kuma falyadfa'hu ne ka ture shi ne taho to sai ka ture shi haka me yasa aka ce ka tura kirjinsa kana turar kirjinsa kirjinsa nan nauyin sa yake ai da ka tura shi dole duka jikin ya bi shi kun fahimce ni to wannan yana nuna halaccin kai wani aiki kenan a cikin sallah ko da ka wani motsi ko ka wani taharuki baya bata maka sallah wannan shine masaba ta jumhurul ulama yanda malamai suka tabbatar harka motsi a sallah baya lalata yin sallah yanzu misalin ina cikin yin sallah sai wani ya zo yana kwankwasa wannan kofar ko kaddara nan kofa ne ina cikin yin sallah gam gam gam gam ni kuma na riga na rufe kofar na sa sakata yanzu ya hana ni kushuya a cikin sallata ya halatta na zo na buɗe kofar nan haka na dawo wannan harka wannan motsin bai ɓata sallah sabanin yan halafiya su kan kullu harakatin tubdilu sallah duk motsi idan aka yi motsin nan yana ɓata sallah to yanzu wannan motsin da manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam yi, ai ka yana nuna mana halaccin idan da wani motsi da zaka yi a sallah ya halatta kenan kai haka ne ko ba ka bane ba jayyid jayyid um imam suyuti uh, ya faɗa cikin uh, sharhin sa uh, ga muwatta tanwirul hawali kenan yace a nan gurin da annabi yace fal yuqatil hudun nan yace huwa inda na ala haqiqatihi ka yaƙe shi haqiqatan kawai ba wani tawili falukatin nan ba wani tawili kawai ka yaƙe shi dai iyayen da zaka yi tunda ya zama shaidani me aikin amfani shaidan a yaƙe shi to amma wannan umarni wani irin umarni ne Yace amru mut umarni ne na mustahabbanci na ka yaƙe shi ɗin ba dole ne ka yaƙe shi ba in baka yaƙe shi baka yi wani abu to baka yi laifi ba wasu malamai irin su ibn al-arabi suka ce abin da ake nufi da al-muqatala shine al-mudafa'a falyuqatilhu ay falyadfa'ahu ba wai ka yaƙe shi hakikatan ba kenan kai kokari ka ture shi an gane ko a wata riwayar ya fassara riwayar Isma'ili kenan yace fa in ba idan har yaki to fal yaj'al yadahu fi sadrihi wal yadfa'hu kai kai ka tare ka tare yaki to ka dauki hannunka ka sa a kirjinsa ka ture shi ka dauki hannunka ka sa a kirjinsa ka angije shi ka ture shi fa inna ma huwa shaytan lalle shaytan ne wannan umarni ne daga manzo Allah wani ya maka karka rufa shi da fada dan wani ba mamaki in an zo ana sallah wani ya masa aka ya kama mai sallama da duka ba mamaki ina fata ana fahimta to kai ka zama shedan kenan kun fahimce ni tayyib a wata riwayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi yana yin sallah a sallar asubahi Abu Sa'id al-Khudri yace ina bayan sa ni ina bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin karatu sai karatu ya rikicewa Annabi sai tilawa ta tsaya yayin da ya idar da sallah shi ba Allah ɗin da kansa yi karatu karatu tilawar tafiya kuma da mun qur'ani ya kai gada babu wani gwani gagara koyo ko gagara ba a cikin qur'ani rabo ne kawai da tofiki babu wani wanda ya ya ci alwashi akan qur'ani in ka ci alwashi wata ran sai a batar da kai a fatiha ma wallahi kana cikin wala sai wuta ta dauki ihdina siratal mustaqim kai kai ka tuno ka gagara ka je ihdina siratal mustaqim kai ka dawo Allah ya hana ka faɗar siratal ladina dole sai wani ya dona maka dan a nuna maka ba maganar ka bane magana Allah ne to manzo Allah ma yayi irin wannan wata ran yayi yayi din yaje ya dawo yaje ya dawo ba wanda ya tashe shi abin ya zagara kawai sai ya ce Allahu akbar ya rukuyi dama wannan shine fiqhul liman idan kana sallah kayan da ka zo kana cikin tilawa sai ta rikice ma ko wani lokaci akwai tashabuhi kana cin wannan ayar baka sani ba kawai sai sai ka tsallaka ka shiga wata ko kissa kana cikin kissar Ali Imran baka sani ba kawai sai ka fada kissa cikin suratul Maryam saboda kana ce ne ko kana cikin shu'ara'i ka zo ka fada cikin Maryam ko ka fada cikin kaza ko ka fada Ali Imran wannan ka fada cikin Araf yana iya yiwa ko kuma ka zo abun ma ya rikice gaba ɗaya ka kasa ma gane ayar da zaka biyo baya annabi yayi yayi abun ya gagara kai sai Allahu akbar ya rukuyi kai ma an ka abun ya gagara kai ka ce Allahu akbar kai rukuyi da ma an ce ikra ma ce sara min alquran ai ka karanta ma ce sara wataƙila nan Allah yake so kai rukuyi saboda in ka kara wataƙila alwala wani za ta kare ka fa a ga sallar <laughs> sai a kai rukuyi tun daga nan bayan ya yi da sallah yace assalamu alaikum warahmatullahi assalamu alaikum warahmatullahi yace a masallacin nan babu irin su ubayyu ne ina su ubayyu manya-manyan mahaddata qur'ani kenan ba kwanan ne ubayyu yana gurin ce ina na ya rasulullah ya ya kai baka tashi ni ba sai ce wallahi kwarjinin ka ya annabi ce kwarjinin ka kwarjinin manzon Allah to ne qur'anin gaba ɗaya malam ya za a yi ana jin tsoron kar a zo a gyaran kula <laughs> ka san idan kwararre yana karatun qur'ani to ko ya kuskure wani lokacin ba za ka iya gyara mai ba idan ya kuskuren kawai sai ka kai a'a kai ne kai kuskuren kuma ba mamaki din zai iya kuskura eh zai iya kuskura to wannan shine sai ya faru sai da ya gama sallah sai yake cewa da kun ganni da ni da shaidan a cikin sallar nan na miƙa hannuna na shago shaidan yace fa ma zintu akhnaquhu ban gushe ba ina shaƙa shaidan har sai da na samu wato sanyin harshen sai taɓa. hannaye na guda biyu al-ibham wallati taliha nan sai ya faɗa mana wanne ne yatsun wannan babbar yatsan da wannan wacce take kusa da ita sai ya wuce ɗaya ya jiƙa ce. da ba addu'a ta ɗan uwana Suleiman ba da na sai na ɗaure shi na ɗaure shi gam sai annabi ya faɗi wannan hadisi din isnadi ne mai kyau ingantacce dan ya goyi bayan wannan riwaya din da muka karanta yana da wata akwai wata riwayar ma ba ba ba ba wannan ba riwayar ibn umar yace idan kana ahadukum yusalli fala yada ahadan an yamurra baina yadayhi yamurra baina yadayhi fa ina ba fal yuqatiluhu fa inna ma'ahu al-karim hadisi, imam muslim karka yadda ka bari wani ya wuce ta gabanka in ka bari ya zo zai wuce to wannan shaidani ne wa kana sallallahu alaihi wa sallam ya qulu manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata gare shi ya kasance yana cewa لو يعلم المارز بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa da a ce wanda yake wucewa gaban mai sallah ya san abin da ke kansa kaga ya san abin da ke kansa nan ba amma faɗa ba dan a tsoratar da kai nauyin ya san abin da ke kansa na zunubi ya san abin da ke kansa na bala'i ya san abin da ke kansa na musiba ta san abin da ke kansa na laifi ai la kana an yaqifa arba'ina to wallahi da da ya fi masa alheri ya tsaya arba'in arba'in ne arba'in khairan lahu min an yamurra bayna yadayhi shi ya fi alkhairi akan ya wuce gaban mai sallah wannan hadisin hadisi ne tabbatacce kuma hadisi ne ingantacce da Bukhari da Muslim da Malik da Imam Ahmad da Abu Dawud da Imam Nasa'i da Tirmidhi da Imam Darimi da Imam Tahawi a cikin Mushkilul Athar duk sun fitar wannan hadisin har ma da Baihaqi dukkan su daga Malik da Ibn Majah duk sun fitar da wannan hadisi din to mu dawo kan hadisin karo na biyu da a ce mutum mai sallah ya san la ya'lamu al-mar'u ai mai wuciya gaban mai sallah ya san zan ce maru bai na idil musalli gaban mai sallah wato kusa da shi kenan kusa da shi tsakaninsa da sutura kenan ba wai bayan ya sa sutura ka wuce ta bayan sutura ba a mun yi bayani tsakaninsa da sutura ne zai kasance ko a karatun da ya gabata to a wuce tsakaninsa da sutura shine hadarin wasu suka ce a iya samun tsakaninsa da shi da suturarsa kamar ramyatun bi hazar gwargwadon a ɗauki ɗan tsakuwa a ɗan jefa shi in ka ɗan ɗauki tsakuwa ka ɗan yi jifa ba jifa can mai nisa ba ka ɗan ramya ɗan ƙaramin jifa ka jefa iya inda dutsen ya faɗi to shi ne iyakacin tsakaninka da wanda za ka iya wucewa idan yana yin sallah kaddara kamar mutum ya zo yana yin sallah bai sa sutura ba to sai ka kiyasta da za a dan dauki dutse daga inda yake tsaye a jefa zai kai iya ina dutsen to sai ka kiyasta sai ka wuce ta wannan to in kai haka to baka saba wa Allah ba tabaraka ta'ala to sannan sai yace lakana ya kai 40 ya tsaya 40 haka riwaya ta zo bil ibham ba a san me 40 din ba amma rawin riwayar abu nadar yake cewa la adri ni ban sani ba 40 yawman aw shahran aw sana kwana arba'in ne ake nufi ko wata arba'in ko shekara arba'in duk malaman sun faɗa wasu suka ce da ka wuce gaban mai sallah malam wanda kai kwana arba'in kana jira idan ta kama sallan nan ba zai gama ta ba sai ya wata ɗaya da kwana goma to ka tsaya ka jira shi wasu kuma suka ce kai wata arba'in ne ai ga ya fi kaiwa mubalaga ka tsaya kai wata arba'in kana sauraron sai kammala shi fa alheri a gare ka akan ka shuɗe ka wuce ta gabansa wasu suka ce kai ba ma wata arba'in ba wato shekara arba'in ake nufi ka tsaya shekara arba'in shekara arba'in na iya tsawon rayuwar wani ka jira shi ya gama sallan nan ka wuce shi ya fi maka alheri amma za a wasu ba sa girma sallan mutane ka zo masallaci ana sallah kawai ka ta ketare gaban mutane ko kuma shi wanda zai sallan baya girmama sa. kawai sai zai kabbara sallah ba tare da ya sa sutura ba ko hularka ne ya kamata a ce ka saka ko ba ka bane ko hularka ya kamata a ce ka saka ko ka dan kafa wani abu ko ka ajiye littafin ka Allah larura ce in ka da abin da zaka sa da sutura to idan ya kasance an ce ka tsaya shekara 40 ko wata 40 ko kwasati 40 ma ka jira shi fi maka alkhairi to ya kaga bai kamata ka ka ka wuce gaban mai sallah nan da nan ba a watan layin 40 kharifan shekara arba'in haka aka ce bayan kana wasu malaman sun ce riwayar nan ma'aluda ce tana da illa kamar da ibn majah ya fitar da imamu ahmad da ibn abi shayba da ibn mansur da sauransu to an samu wata riwaya ta abu hurairah ce kai da ma ka tsaya shekara ɗari ka tsaya shekara ɗari shi ya fi ma alheri akan ka shuɗe ta gaban mai sallah sai dai riwayar gaskiya ba ta inganta ba riwaya ce ba ifiya wannan hadisi yana nuna mana laifin wucewa gaban mai sallah laifin wucewa gaban mai sallah kuma an tsananta hanin hanin yana da tsanani sannan akwai alwa'idu shadid fi dalik wa'idi mai wato narkon azaba mai tsanani akan wannan a imamu nawawi ya faɗa cikin al-majmu'a sharhul muhaddab kenan cewa idan mutum ya zo Ahmad an samu wata riwaya daga Abdullahi dan Abbas shi ma yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yatta'u salata al-kalbu wal himar wal mar'atu al-ha'id wal yahudi wal nasrani wal majusi wal khinzir bil hajar wadannan abubuwan inji dan Abbas masu riwaya suka ce suna tsammani ya danganta magana ga annabi ga abubuwan da suke warware sallah suke lalata ta kare a wannan riwayar bai ce baki ba da jaki da kuma mace mai al'ada daga yahudi in ya wuce ta gaban ka sallah ta mutu daga nasari dan kirista in ya wuce ta gaban ka daga majusi majusawa da alade in alade ya wuce ta gaban ka sallah ta bace to amma waɗannan idan sun wuce tsakaninka ne da sallar da kai da su ramyatu hajar gwargwadon jefa dutse wannan babu laifi wannan babu laifi malamai suka ce da wannan hadisin sahihi ne a bisa ɗin bukhari da muslim sai dai ana shakkar shin annabi ne faɗa ko abdullahi da abbas ne ya faɗa akwai shakkar malamai akan wannan akwai hadisin da yawa a wannan babin ba wannan ba da suke ta magana akwai riwayar abu huraira ma da yace mata tana mace tana lalata sallah da kuma jaki da kare duka riwayar imam muslim da ibnu majah da bayaki a wata riwayar kuma ta abdullahi bin mughaffal ya zo a a a annabi sallallahu alaihi wa sallama shi ma ya faɗi haka din an samu wata riwayar mata anas an samu wata riwayar mata al-hakam ibnu amr al-ghifari riwayar imam tabarani a cikin al-kabir an samu wata riwayar ma daga nana aisha to amma riwayar nana aisha bari ku ji ta cewa ta la yaqtau salatal muslimi shay'un mata sai ku ji ga nana aisha ta nemi ku lauya ita a riwayar aisha cewa ta la yaqtau salatal muslimi shay babu abin da yake lalata sallar mutum musulmi illa al-himara sai dai kare ai jaki wal kafira da kafiri wal kalb da kare wal mar'a da kuma mace to fa qalat aisha ya rasulullah sai na aisha da ta faɗi wannan sai ta ƙara ta ce ya manzon Allah na bi dawabin su bi dawabi su ya manzon Allah mu mata an hada mu da dabbobin banza mu a matsayinmu na mata abu na a zo a haɗa mu da karnuka a haɗa mu da jakuna a haɗa mu da alhinziri a haɗa mu da aladu a haɗa mu da majusawa da kabirai. ina fata ana fahimta kai wannan imamu ahmad ya da shi kuma hadisi ne mai kyau mazajen su imam muslim suka ruwaito shi suna amfani ma'ana imam muslim mazajen imam muslim mai banda wani mai riwaya a cikin mai suna rashid waɗannan hadisai da muka karanta yan wana suna nuna mana ƙararrar cewa kare yana lalata sallah ɗaya kenan mace ma tana ba ta sallah biyu kenan jaki yana ba ta sallah uku kenan ba ta wannan kuma ana nufin a a a a wato yaqta salata ana nufin al-butlan kenan to akwai sabanin malamai akan matsalar da yawa cikin malamai sun tafi akan cewa waɗannan abin da aka faɗa duk suna ba su sallah cikin su akwai Abu Huraira akwai Anas akwai dan Abbas a wata riwaya da gare shi daga Abu an ruwaito Abu Zar ma ya faɗa da Abdullahi dan Umar ma ya faɗa kuma um, riwayoyi da dama sun tabbata cikin tabi'ai ma sun faɗa al al-Basri da Abu al-Ahwas almajirin Ibn Mas'ud kenan cikin manya-manyan malamai akwai su Imam Ahmad ibn Hanbal kamar yadda ibn hazm ya to daga gare shi a cikin muhalla amma an rawaito cewa kamar turmidi ya kawo imam ahmad ya keɓance kare ɗin ya zama baki kamar da yadda riwaya ta zo to amma shi imam ahmad dangane da lalata sallar jaki ya bata sallah ko kare ya bata sallah shi anan ya raba kafa imam ahmad shi a gurinsa lallai da jaki da kare akwai bincike a kai ba kasafai yake ba da fatara akan haka ba akwai ruwayoyi guda biyu da aka samu daga gare shi cewa bakin kare yana ɓata sallah amma an samu sabanin ruwayoyi dangane da mace a gurin imamu Ahmad tana ɓata sallah in an wuce in ta wuce ta gaban mutum haka jaki ma yana ɓata sallah a wata riwaya ya yanke hukunci cewa ba sa ba su sallah akwai riwaya ta farko ɗansa abdullahi ya tambaye shi yace ya kai babana ma kawo salah menene ke yanke sallah ko ba ta sallah mutum sai yace alkalbul aswad bakin kare sai ce kala أنس يروي أنه يقطع الصلاة الكلب والمرأة والحمار yace ana yana ruwai cewa cewa mace tana ba sallah da jaki yace dangane da matsalar mace tana lalata sallah ni na taba akan ra'ayin na Aisha in ji Imam Ahmad me ra'ayin na Aisha me na Aisha tace tace yaya ma za ku mu da karnuka da jakuna alhalin ni annabi yana yin sallah ina kwance a gabansa a kishingide idan ya zo ma zai yi sujjada ma sai ya tattaba ni haka wancan fa wucewa ma aka ce to wannan ni taba ni ma yake yi sai ya tattaba ni dai kafata sannan ya sujada idan na ga ya gama ya miƙe sai da dawo da kafata kaga mata fa duk tashi mana ki dan taba ki ma tsira <laughs> tace sai lokacin tashin mu yayi sai tashi ka duba annabi yadda yake in ya tashi sallar sa shi farko tun da shi shi namiji ne sai ya fara yi dan wannan hadisin kada mata su ce to ashe na na Aisha ma ba ta sallar dare gaskiya wata za ta iya faɗan haka to akwai riwaya da tace in ya zo daga ƙarshe sai ya tashe mu saboda in ka tashe ta da wuri ma bacci za ta maza a ɗan ba su uzuri akwai wahalhalun yara ko yaro ya hana ta bacci ko an yi abinci an gaji an yi waya amma dai ina gaya miki neman lahira ba a wasa da karki zama biya da baki tashi kina sallah ki tsaya ki nemi lahira iya karfin ki aljannan mijinki daban fata ki daban yawa in ba sa aka yi ba in dai ba sa ba sai dai ai bayi bayi lakum dinukum waliy din Allahu alam wancan ita fitan wancan ita fitan amma in kun haɗu kun yi sallah da daidai kun yi ibada to yayi annabi ya ce Allah ji kan matar da Allah ya mara Allah ya mata rahama wannan matar da za ta tashi da daddare mijinta bai tashi ba ta ɗebi ruwa ta ɗan watsa masa a fuskarsa ta tashi shi to wannan kan ba sa ba a yanzu ai sai dai sai ga takarda kuma wace gari wani ma rufa ta da duka zai ce ni zaki rashin kirki ni zaki zuba ruwan ruwa ina kwance to irin wannan hadisin kani da Allah muna buku bayani dai haka annabi ya faɗa a lokacin mutane sun san muhimmancin sallah amma yanzu bana baki shawara ki aikata sai dai in kin masa bayani in kin nemi izini in zuba maka ruwa an baka tashi ba in yace eh to bismillah amma yace a ah, kin ga ki je ki raba auren ki kuma shi ma din annabi yace Allah ya ji kan namijin da zai tashi sallah matar ba ta tashi ba ya ruwa yanzu ma mace ta tashe ta a din an ce a zuba ruwa saboda su din da fa da ruwa yake tashin mutum idan an zo a tashe ka sai a ɗebo ruwa ni na ga wannan ma'aikace wata ran a masallacin makka kenan a goman karshe haka ana itikafi da an baro madina an zo maka ana itikafi sai rawa irin sashi, irin karfe a wannan din za a yi tahajjudi kafin a fara ana ta shiri din nan sai na ga wani balarabe ya ciko kofi da ruwa eh ya ciko kofi da ruwa ga ma yana bin mutane sai ya je same ka kana kwanci sai samu daidai fuskar sai pom pom ya zuma ma ruwa awa ai da ya zuba wani da ya tashi ya rufa shi in da ba kai ya kai to kowa ne ya gane musamman mu bagaje wani kuma wani idan an zuba mai ruwan ko yana farka in yaga sai ce lau khairan jazakallahu khairan da duba ka duba an zuba masa ruwa amma yana jazakallahu khairan saboda sun sani amma mu Hausawa bakake tsakani da Allah mu ba mu gane wannan ba sai dai yanzu da yin karatu alhamdulillah mun karanta wani ya dan yi maka sai ka tuno da hadisi din ko ba ka bane ba yawwa to amma dai a kiyaye a wata riwayar ta ce ni na kasance ina sallah a gaban annabi ina kwanci a gaban manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama babu wani abu tsakanina da shi kuma yanzu a zo a ce wai wai wai wai wai mace wai tana lalata sallah a ce mace tana lalata sallah a'a to imamu Ahmad gaskiya ya goyi bayan na Aisha akan wannan shi kam to sannan akwai wata riwaya din an tambaye shi dan sa ya tambaye shi cewa me yake lalata sallah sai ce ba abin da yake ba sallah ban da bakin kare wannan shine abin da ni la ashku fihi inji imamu ahmad bana shakka akan wannan amma wa fi qalbi min al-himari wal mar'ati shay dangane da matsalar jaki yana bata sallah da kuma mace tana bata sallah ni ina da wani ra'ayi ina da wani abu a cikin zuciyata amma hankali na bai kwanta ba to wannan shine ra'ayin imam ahmad wasu malaman sun ce wannan magana tana na Aisha wadda ce ni ina sallah gaba annabi sallallahu alaihi wa annabi yana sallah gaba na ina kwance har ma yana taba suka ce ba wannan fa laysa bi hujja fa ba hujja bane na cewa mace ba ta karya sallah ina fata ana fahimta shi kuma Imam Ahmad kai ya tambaya ce to me yasa yace jaki to me matsalar jaki matsalar jaki shine Abdullahi dan Abbas um, ya taba zuwa da jaki alfadari ana yin sallah an ta da sallah ya zo ya wuce ta gaban masu sallah ya je ya daure shi kamar yadda za mu zo mu karanta kaga bai ba su sallah ba to shi sa imamu amal ya ce kai tun daga abdullahi da abbas ya wuce ya ta gaban masu sallah ba fa ta gaban annabi ya wuce ba kamar annabi yana sallah sai ya zo cikin sahu sai ya ratsa ya wuce yace da wannan jaki yana ɓata sallah da da Allah dan basu yi wannan ba yace za ka ni gaskiya ina da raba kafa akan ko ina da sashewa dangane da wato a lalata sallah na mace da jaki na mace ga matsalar anara Aisha maganar jaki ko Abdullahi dan Abbas ya faɗa na zo shi akmaltu rakiban ala atanin wa ana yawma idin qad na nas liftilam na hau kan alfadari lokacin na kusan balaga wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bin nasi bi ila ghairi jidar annabi yana yi wa mutane sallah a Minna. ba tare da jidar in an ce jidar wato kamar katanga da zai sa a gaban shi sai na wuce famararsu bai ne dai babu saffa na wuce ta gaban bangare na sahu na sauka na saki dabba ta taje je can ta ci gaba da kiwo na shiga sahu na sallah kuma ba wanda ya mai inkari a cikin sahabbai to wannan hadisi um, an samu wata riwaya din daga Imam Ahmad cewa shi kansa ya faɗa cewa li'annal atana lam a wato wannan laysa bi hujja ba hujja bane ai jakin ko alfadarin ba gaban annabi ya wuce ba ko gaban annabi ya wuce ba gaban annabi ya wuce ba gaban cikin sahu ya wuce da a ce gaban annabi ya wuce shine amma tun da cikin sahu ne a yanzu ma ya halatta liman yana sallah wani ya zo ta zirga zirga ya ma in ya wuce ta gaban ka ba matsala bane in biya tsawo ne ina fata ana fahimta haka ibn abdul bari ya faɗa kuma haka ya zuwa cikin fatul bari na hafiz ibn hajar al asqalani an samu wata riwaya daga abdullahi dan abbas sai ce riwayar ga ta cewa manzo Allah wata rana ya je ziyara um, ya kai wa abbas ziyara a wani wuri wani ƙauye sai fadin nan abbas ce muna da dan kari haka da jaki suna yin kiwo annabi ya sallar la'asar wa huma bai dai da karen da jakin suna gaban shi suna wucewa falam yujjara wa lam yu'akhkhara ba a kori karnukan nan karen ba ba a kori jakin ba ya zo ya wuce to kaga wannan ma yana nuna kamar anya kuwa wucewan jaki din yana lalata sallah akwai cewa to sai dai hadisin ba shi da kyau hadisi ne da'if hadisin cewa Abbas uh, fadlan Abbas ya annabi ya kai musu ziyara eh, ya zo ana yin sallah a gaban su kai kare da jaki ba a kore su ba hadisin bai da kyau yara Abu Dawud ne da Imam Nasa'i da Imam Tahawi da yara Qutni da Imam kai Allah musu rahama har ma da Imam Ahmad wannan hadisin eh, yana da illa saboda akwai inkita'i a cikin a cikin hadisin yana daga cikin dalilan waɗanda suka ce mace ba ta ɓata sallah akwai hadisin ummu salama tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana sallah fi hujrati ummu salama yana sallah sai Abdullahi ya zo wucewa gaban shi ko Abdullahi ko kuma Amr bin Abi Salama sai manzo Allah ya nuni da hannunsa sai yaron ya koma sai Zainab binti Ummu Salama Zainab yar gidan Ummu Salama sai ta zo wucewa ta gaban manzo Allah sai annabi ya daga hannunsa ya hana kawai sai zainab din sai ta wuce ina fatan kuna fahimta yayin da manzo Allah idan da sallah sai yake cewa hunna aghlab mata su suke da rinjaye mana ta rinjaye ne sun rinjaye ne wannan hadisi ibnu majah ne da imam ahmad yanzu kaga wannan ruwa yana nuna wannan yarinya zainab kalama ta wuce gaban annabi ko to wannan shine yana cikin dalilan malaman da suka ce macen ma in ta wuce ta gaban ka sallah ba ta faci ba to amma alhamdulillah hadisan da'ifi ne <laughs> wani sai ce na'am ma'ana so kuke ne a ce dole zai mata tana ba ta sallah to za mu ji me zai faru a ƙarshe hadisin ba yi da kyau a malamai sun da a fashi irin su ibn al-qattan kamar imamu saila ima ya yi magana a kansa cikin nasrul raya ko kuma a cikin hadisin babu hujja a kai ko da ma kaddara ma hadisin ya inganta to ba hujja a kai saboda ai an faɗa wace irin mace ce ko cewa ne balagaggiyar mace ce ko balagaggiyar mace ce da haka wannan kuma yarinya karama ce ko karamar yarinya ce ashe kaga ba zai zama hujja ba to in kun in kun kore wannan hadisin to sai suka da kawo wani hadisin kuma wai ai annabi yana cewa la yaqta'u salata shay wa dar'u mastata'tum inna ma huwa shaytan annabi ya faɗa cewa babu abin da yake bata sallah ku je ku yi iya kokarin ku hana a wuce ta gaban ku amma ba abin da yake lalata sallah in jiwa in ji annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama hadisin abu dawud da imamu daraqutni da imamu bayhaqi ta hanyar ah, abi usama ah, ya ruwaito shi to in dai wannan hadisin ya ce babu abin da yake ba sallah to wannan aikin duk da muka yi ta ba ma yaya za a yi to shi ma hadisin da'ifi ne ina kawo mana wannan ne saboda ba mamaki wata ka je ka ta bayani wani ta kama ma waɗannan hadisan in ka ce kaza to ya za ka da kaza to ya kamata ka haddace ka riƙe hadisan ba su da kyau da'ifai ne akwai mujalid ibn sa'id malamai jumhurul ulama sun ce da'ifin mutum ne kuma a ƙarshen rayuwarsa ya samu ikhtilafi rikicewa an gane ko to wannan kenan to idan kun gama wannan kuma wasu malaman suka ce to hadisan gaskiya akwai nasik da mansuk sun da kawo wani dalili cewa hadisan nan da suke magana mace ta lalata sallah to an shafe su hadisan ba su aiki da dai sun yi aiki amma yanzu ba su aiki <laughs> kaga wata hanya kuma ko to shi ma wannan magana cewa wannan hadisan an shafe su babu dalili babu hujja a kai da yawa cikin malamai sun yi inkarin wannan magana sun hana wannan sun ce ba haka bane to nan dai ku gane cewa babu cin karo tsakanin waɗannan hadisai a bisa zahirinsu? ina fata ana fahimta yawwa wasu malaman sun yi kokari su ce to in dai haka ne tun da wancan hadisin ne na nana Aisha hadisin da yake magana akan mace tana ba ta sallah to ya dai kai labari ya sha an yi an yi duk dalilan da aka samu su inganta ba sai suka dawo kan kalmar yaqta'u din suka ce za su yi mata tawili yaqta'u nan ba ana nufin yaqtulu bane yaqta'u salatar as salatar rajul yana yanke sallah ko lalata sallar mutum wannan yaqta'u din ba haka bane ana nufin wai yana rage wa mutum khushu'i ne yana shagaltar da mutum ba wai ana nufin yaqta'u yana lalata sallah ba to malamai suka ce sam a wannan hankali ma bai zai yi ba dan idan ka ce ba ana nufin yana lalata ba ne to ya lalata wannan fassarar ta ma bata abinda mai mantukin hadisin yake karantarwa mana abinda hadisin yake nuni a kai, matukar an ce alkafa kuma aka ware abubuwan nan guda uku aka ce da kaza da kaza suke yanke sallah suke bata sallah kace ba bata ba ne to in haka ne me hikimar da za ta sa a ware ukun kadai tunda ba bata ba ne ko ba kuma ne tunda ba lalata sallar ba ne kenan ko ba kare ba ma zai iya shagaltar da kai ko ko ba kuma ne ba ko yaro karami ne ma yace ba zai shagaltar da kai ba zai shagaltar da kai zai shagaltar da kai da haka dai ce mafi inganci kuma rajihi a cikin wannan maganar waɗannan abubuwan guda uku duk suna ba su sallah wace irin mace ce matukar kana sallah mace baliga ta shuɗe ta gaban ka sallah ka ta wuce to yaya matsalar na na Aisha matsalar na na Aisha wucewa ta yi a kwance take ka ga shuɗewa wucewa daban kwanciya kuma daban ina fata ana fahimta to da haka suka kai ga gacci dangane da matsalar wannan hadisi din to sai mu dakata a nan tunda wannan din yana da alaka ne da sutura shi yasa na kammale mana abinda muka faɗa dai Allah madaukin sarki mana arziki ya ba mu lada na kuskure ko tuntuban harshe kuma Allah ya mana afuwa Allah ya gafarta mana assalamu alaikum wa rahmatullahi rahman rahim wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd wannan bawan Allah eh, tambaya yake cewa mala assalamu alaikum da Allah ina so a sani a cikin addu'a saboda ina cikin halin wato tsananin rashin lafiya Allah ya warkar da ni da kuma sauran musulmi muna maka addu'a da kuma sauran musulmi duk wanda ba shi lafiya Allah madaukin sarki mai arzikin lafiya lafiya kam ita ce jari a rayuwar mutum duk motsin da ka ga mutum yana yi wallahi yana da lafiya ne yau da zarar an ce baka da lafiya baka da wata harka kuma zancen ka ya riga ya kare da haka akwai buƙatar mu yi addu'a muna samun don Allah ba mu lafiya kuma nan nake yan uwana wasiya da yawan karanta azkar addu'o'in da suke yi ake yi na safiya da maraice irin na hisul muslim din nan azkarus sabahi wal masa wanda ya lazimta yana yawan karanta zaga Allah yana ba shi lafiya kuma yana tsare shi da dukkan wasu abubuwa da ba su kai sun kawo ba a yawaita yin addu'a اللهم عافني في بدني اللهم عافني في جسدي اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا اله الا انت duk akwai irin wannan addu'o'i din da yawa addu'ar da ake ayyuta da safi ayyuta da abin nan kai addu'a Allah baka lafiya a zanzan jikinka ya baka lafiya a jinka ya baka lafiya a ganinka ya baka lafiya a kaza wani abu ne mai kyau kwarai kwarai da gaske kuma yan uwa bai kamata mu yi sakaci da shi ba yana da kyau mu rinka yi Allah ya ganar da mu kuma kai Allah ya baka lafiya Allah kuma ya ƙara mana lafiya ya kuma tsare mana lafiyar da Allah malam wanda yake bin liman wato wanda yake bayan liman mamu shi ma wani ya zo wucewa zai iya hana shi a baka da hujjan ka hana shi baki da hujjan ki hana shi inda yana bayan liman ne Don wani ya zo zai wuce ba za ka hana shi ba saboda yana hadisin na Abdullahi dan Abbas da muka faɗa ya zo ya ta gaban su shi da dabba ma ya zo ya da aka ya halatta kamar yadda muka faɗa tambaya ta gaba malam idan mutum ya samu raka'a ɗaya da liman ya halatta wani ya yi koyi da shi idan ya tashi zai rama rakawai din da suka tsere masa eh ma'ana bin buki sallah kenan ko mutum ya zo zai bi musallar isha yanzu mun yi raka'a uku muna ta hudu kawai ya zo jona sai ya same mu a ga samu daya mun yi assalamu alaikum ba zai tashi cikin uku ba ya halatta wani in ya zo a makare su jona su bi shi ya halatta ya halatta babu wanda ya hana malamai sun sabani sun ce ba halatta ba la ta jubu la ya jubu ibtidau bil masbuq salatul masbuq ake cewa ba a koyi da masbuki haka wasu malaman suke faɗa amma rajihi zancen da yafi inganci babu hujja ƙararar ta hana abin shi shin shi ba sallah yake yi ba a sallah yake yi a shari'a ba ka cewa ba za a yi kaza ba sai inda hujja baka su malaman tun can da suke sabani waɗanda suka ce ya halatta abi su ne suka kayar da wadan suka ce bai halatta ba wanda suka ce bai halatta ba dalilin suka ce ai shi yana da wata sallah da yayi yi masruki ne ya bi wani dan me za a zo a bi shi ai ba abin da ya hana da mun mai jami'i ne ka haɗu da wani kwadi shi shine jami'in ai ko ba ka bane ba to wannan kenan da ka ya halatta in wani ya zo ya rasa ka bi shi shi ma in ya gama wani da jonawa wani ma in ya gama da jona jais bara a ce bai halatta ba sai inda hujja sannan idan mutum samu raka'a daya a sallah da ake bayyana karatu in ya tashi ramawa ya zai kawo ragowar mun sha bayani cewa duk lokacin da ka zo za ka bi mutum sallah to sai ka mai da sallar da ka bi wanda ka bi shi ita ce farkon sallar ka kai yanzu ka zo ka san za ka bi mu sallar isha'i sai ka dauka salon mun yi a biyu mun yi fatiha da sura kenan saura mana a biyu fatiha kadai za mu yi ko to kai a wurinka wannan raka'o'i biyun da za mu yi suna fatiha kai ita ce farkon sallar ka ba ruwanka mun karanta sura ba mu karanta sura ba wannan wani abu ne daban kai yanzu idan ka tashi ya zaka yi sai ka kawo fatiha sallah ya fi maka masauki wannan shine abin da annabi ya karantar amma da yawa idan an zo masalla sallah ana kuskure kamar yanzu misali mutum ya zo bin sallar magariba ya samu raka'a daya ya bi magariba ya samu raka'a daya raka'a ɗayan nan da ya samu kaga fatiha ce kadai ko to idan ya zo wasu abin da suke yi kala biyu ne wani ya ya tashi sai ya tashi ya kawo fatiha da sura ko sai ya zauna nici ya yi daidai to in ya tashi ba saura mai rata ɗaya ba in ya tashi kawowa kuma dusi ya daɗa kawowa fatiha da sura to ka nan ne fadi kuma a bayyane fatiha da sura kuma a bayyane to kaga nan kamar ya juya sallar kenan ai kama ka wani da yazo yana ganin kana sai ce a ah, wannan ai ba magariba kake ba kenan ka ka juya sallah da ka ka da ita wannan wanda zaka rama din wanda zaka kawo da karshe kai fati a kadai ka ji daya to wani kuma ma idan yazo cikin sauki yake tunda kawai ya ga ya samu fati a kuma ya zama tayya in ya tashi kai sai kawar raka'o'i guda biyu fatiha da sura a bayyane fatiha da sura a bayyane ya gama sai ta yi assalamu alaikum kawai ya jari ga sai gaba to wancan na farkon shirme ne na biyun ma shirme ne ba daidai ba ne na daidai shi ne wanda zai kawo fatiha kaɗai. an fahimce ni kai. to yanzu duk an yi ta maganar wuce sallar mace ya ɓata sallar, to mata sun daga da, to ya kara makallawo idan mace ta wuce ta gaban ƴar uwarta mace ba sai ku ba da fatawa <laughs> ko ba ba ne ina ce da dai rikicin da akan namiji ne ai saboda kaza saboda kaza to shikenan kaddara mace ta zo baliga ta wuce ta gaban yar uwarta mace to ya za a yi wannan matar tana da wayo da yawa kwarai da gaske <laughs> to alhamdulillah ku duba cikin hadisin cewa yaqta'u salatar rajuli ko ba ka bane salatar rajuli abin da yake ai magana manzon Allah akwai hikima a ciki abin da yake lalata sallar mutum namiji to a nan gurin sai mu ɗauki banda mace kenan amma ba ba za a ce in jaki ya wuce ta gaban mace ba sallar ta bata baci ba ba saboda me in mace ta wuce ta gaban yar uwarta mace ba ai babu illar da ake gudu ko illar ta kau kamar hukunci ɗaya ne da namiji ya wuce ta gaban namiji wallahu ta'ala alam kamar yadda dai zahirin hadisin ya abin nan ya bayyana tambaya ta ƙarshe malam ina maka fatan alkhairi dan Allah ina tambaya ne dangane da da sahu a sallah da Allah wai shin magana da sahu kan banda mata ne amsar ita ce hadda mata tace to in dai haka ne ya kamata a ja mana hankali mata mu rinka da sahu a sallah gaskiya ne ana samun mata da ba sa da sahu galiba, galiban da iyaye mata amfanin karatu aiki da shi kuma amfanin zuwa makaranta a yi aiki da abin da aka karanta lalle ne in za a yi sallah ko haɗu ku yi sahu kamar yadda maza suke yi hadda mata mata su haɗu da ƴan uwansu mata kuma ku haɗa ƙafa kuma a yi siti a daidaita ba wai kowa ta je ta tsaya inda take ba a'a haɗuwa za ku yi wannan shine abin da shari'a ta karantar duk abin da aka yi bayani a shari'a a cikin karatun nan kar ku ɗauka banda mata hadda mata sai dai in abin da dalili ya hana ya ce banda mata shi kuma za mu yi bayani sannan kuma take cewa da Allah malam a faɗa min idan mutum idan liman ya karanta fatiha shi ma mamu din sai ya karanta fatiha kamar ya karanta fatiha ne shi ma sai ya karanta dole ne idan kina bin liman sallah idan liman ya karanta fatiha ke ma sai kin karanta dan annabi ya ce la salata liman lam yaqra bi ummul qur'an babu sallah ga wanda bai karanta fatiha ba to ya zaki idan ya fara sallah yana cewa wala dalin amin ya gama kafin ya shiga sura kawai ki karanto fatiha ki ko karanta fatiha ka ka san yanda za yi wasu malaman ne suka ce a banda karatun bayyane kuma an samu hadisi ingantacce annabi ta rana ya zo ya ji yana sallah suna yi sai ya ji ya ce ma li qur'an dan me yasa ake jayayya da ni ne akan karatun qur'ani ina sallah kuna yi kuna yi sai annabi ya ce la tafalu kar ku aikata ka illa bi fatiha kitab sai dai fatiha ne kenan in fatiha ne ko a bayyane liman yake yi to kai ma za ka yi kokari ka karanta taka ko yace alhamdulillahi rabbil alamin ba zai dan numfasa ba sai kai ma ka ce alhamdulillahi rabbil alamin taka abori a cikin zuciya yana gamawa kai ma kana gamawa ka san dai da za ka cusa fatiyar ka wannan shine zance mafi inganci kamar da Imam Bukhari ya kawo hadisai a cikin juzul a kalfal imam nasa a littafinsa shine rajihin magana وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون bai shafi wannan ba tunda annabi shi aka sauka Qur'ani kuma ga bayanin da yi an fahimci wannan malam da Allah to menene hukuncin matar da take yin family planning ba tare da mijinta ya sani ba saboda wai ba ta yin shekara biyu sai ta ƙara haihuwa kuma miji ya hana ta yi tsarin iyalin amma kuma tana yi amma mijin bai sani ba kuma malam da Allah kai mun addu'a Allah ya shirye mun da yayana da sauran musulmi gaba daya to Allah ya shirye mun da yayan mu gaba daya a shi family planning din sai a duba dan me yasa take yin family planning din haihuwar da take akai akai yana cutar da ita idan yana cutar da ita ya kamata shi mijin ya taimaka mata a planning din yanzu macen da take haihuwa irin ta kunika duk shekara sai ta haihu ciki goyo ciki goyo ciki goyo ga mace kullum in dai ba ta da ciki to tana da goyo in dai ba ta da goro tana ciki kuma tana cutuwa ko ƴaƴan suna cutuwa za ga ƴaƴan gaba ɗaya ko ba su da lafiya ko ba su da ƙwari ko na makamancin wannan yana cutar da rayuwarsu to ya halatta a spacin ma'ana sai a ɗan ba ta rata idan ta haihu sai a dakatar da haihuwar sai ta shekara ɗaya biyu uku iyayen da ta ga ɗanta ya yi ƙwari sai a sake kuma mahaifar sai ta ci gaba da haihuwa ko uku ko daidai yadda aka gani shawarar likita waɗanda suka ƙware akan wannan da macen da take ba ma haihuwar kulikan take yi ba misali kullum za ta haifi sai an mata operation kuma likitoci sun ce ba a son yawaita operation an yi sau uku shi shikenan matsala ne akwai mushkila to ka wannan dole a dakatar da haihuwar iyan? wa in kane yanzu an ce an dan samu wani ci gaba za a iya yi sau tara jiyan yanka daya da sau uku ne inda aka yanka guda ɗaya yanzu to a jikin yanka na ɗayan za a iya yankawa sau uku ɗaya kenan in aka ƙara yankawa na biyu za a daɗa yankawa sau uku kaga shida kenan in aka yanka na uku to za a daɗa a wannan yankan ma za a iya yi abin da sau uku kaga ya zama tara haka wasu suka faɗa an ce wai an samu ci gaba za a iya yi mace operation guda tara wai to idan akwai haɗari da cutarwa ya halatta a dakatar da haihuwar ga baki ɗaya ina fata ana fahimta to a nan gurin shi mijin ya kamata ke ma ki duba hakkinsa tsakani da Allah in dai ba cutuwa ‘ya’yanki ba sa cutuwa kuma shi yana son haihuwa bai kamata ki ba haramun ne ba ki da izinin ki yi family planning ba da izinin shi ba kamar yadda shi ma bai halatta yi miki family planning in baki yadda ba ai an zo magana azalo abin da ake nufi da azalo shine mutumin da ba ya son matarsa ta haihu to yayin da ya zo zai yi inzali zai fitar da mani sai ya zare gaban sa ya zubar da mani a waje a zamanin annabi ana yi annabi bai hana ba to aka ce in baiwa ce in ba takka baiwa ce ya halatta ka yi ba sai ka nemi izininta ba amma in ya ce dole sai ka nemi izininta ta yadda ko ba ta yadda ba da ka matsalar yin family planning dole a samu agreement tsakanin duka bangarorin guda biyu da mijin da kuma matar amma dai duka gaba daya a duba abin da ya fi dacewa a shari'a kuma abin da bai ci karo da abin da Allah ya ce ba da abin da manzo Allah ya ce ba tsoron talauci ba mu muke azurci ayan ba talauci yawanci talauci yake sa muke in family planning ana haihuwar ma gaba daya to Allah shi yace nanu narzuquhum wa iyyakum nanu narzuqukum wa iyyahum Allah ya fi mana Allah ya samu cika da imani subhanallahi wa bihamdihi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh